Hausawa Top TV tashar al'umma. Da dumudumunta jama'a ga labari akan mutuwar Abubakar Shekau shugaban ƙungiyar Boko Haram inda ƙungiyar ISWAP ta bada shaida cewa ta kashe Abubakar Shekau ɗin, Mai saurare ya zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi akan gaskiyar wannan al'amari. amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe. biyo bayan irin ta'addancin da kungiyar boko haram take gabatarwa ƙarƙashin shugabanta wato abubakar shekawo lamarin da ta kai ta kawo dukkan wasu jama'a suke son ganin ƙarshen bayan wannan kungiya ta boko haram musamman shi kansa shugaban wannan kungiya ta boko haram ɗin wato abubakar shekau sai ga shi kungiyar iswap sun ce su sun kashe abubakar shekau jiya a jejin sambisa inda masu sauraron mu mun so mun san za ku so ku ji gaskiyar faruwar wannan lamari shin abubakar shekau din iswap sun kashe shi ko kuma ba su kashe shi ba inda muka tsinkayo maku wani rahoto inda wannan shahararren mai shari'a akan al'amuran yau da kullum wato datti a salafi ya wallafa wasu kalamai akan gaskiyar mutuwar wato abubakar shekau din kamar yadda kuke gani haka datti a salafi ya ce gaskiyar labarin iswap sun kashe shekau jiya tsohon kakakin rundunar sojin najeriya ya wallafa wani labari a shafinsa na facebook ya ce wasu rahotanni da bai tabbatar da sai su ba sun nuna masa cewa boko haram iswap sun hallaka shekau a jejin sambisa jama'a wannan labarin ba gaskiya ba ne kuma abin kunya ne a ce babban mutumin irin wancan ya wallafa labarin da shi kansa ya ce bai tabbatar da sahihancinsa ba amma ya wallafa haka aka yi ta samun irin wannan rahotanni na karya ana ta wautar da hankalin 'yan najeriya da sunan ana yaƙi da boko haram tun jiya da daddare mutane suke ta tambaya ta labarin kashe shekau ɗin abin ya faru shine wasu kamfanonin watsa labarai sun yi ta kawo rahoto a kan cewa boko haram iswap sun kaddamar da hari kan mutanen abubakar shekau a jejin sambisa tabbas abu makamancin haka ya faru abu biyu ne ya tayar da ƙura a jejin na sambisan abu na ɗaya shine akwai wata hatsaniya da ta faru tsakanin boko haram bangaren shekau da iswap a wani babban tsibiri da ke kira kubtala da ke a cikin sashin sambisa ta bangaren kasar kamaru duka bangarori biyu na boko haram suna da bukatar man fetur to sai suka haɗu suka shiga wasu, wasu garuruwa a yankin ƙasar kamaru da ake kira kurfa da kawwa suka samo fetur a gurin raba fetur ɗin ne suka samu matsala da juna har suka yi yaƙi suka yaƙi junansu a tsibirin kubtala sun gwabza yaƙi kuma ɓangaren iswap su suka fi jin jiki har akwai wasu manyan mayakansu guda biyu da aka kashe su suna cikin wanted wanted list na sojoji zan fitar da hotunansu insha Allahu. Abu na biyu shine ba a wuce sati guda ba shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya hallaka wasu manyan kwamandojin yakinsa kuma na hannun damansa mutum guda hudu saboda ya zarge su da ƙoƙarin cin amanarsa. Yana kashe su sai ya maye gurbin su da wasu kamar yadda ya saba a shekarun baya. To halin da ake ciki yanzu sakamakon wannan kisan mayakansa da shekau ya an samu hatsaniya da zaman ɗarɗar a inda garin shekau yake a cikin jejin sambisa to wannan dalilin ya sa shekau baya wuni a cikin gari yakan bar matansa da yaransa da sauran mayaka ya shiga cikin jeji. idan gari ya waye shekau yana barin sansaninsa ya shiga can cikin jeji shi da mayakansa masu bashi kariya na musamman sai dare yayi yake dawowa ya kwana a gida tare da matansa shekau yana nan da ransa waɗanda wannan dalili ne wannan dalilai guda biyu su ne latest development da yake faruwa a jejin sambisa Batun kashe shekau wani abu ne da ba a yi niyya ba, inda masu iko da tsaron Najeriya sun so kashe shekau da sun so kashe shekau da sun kashe shi tun kafin ya shiga jejin sambisa wallahi. Wato tun a shekarar 2009 da suka ɗauki makami aka yi gumurzun kama Muhammad Yusuf da aka kashe shi, wanda shi ma shekau an harbe shi a kafarsa ya ɓuya a wani gida a maiduguri sojoji a lokacin sun gano shi sai umarni ya zo daga sama cewa kada su taɓa shi da masu iko da tsaron najeriya da masu iko da tsaron najeriya sun so kashe shekau da sun kashe shi bayan ya sulale daga garin maiduguri ya gudu kano lokacin da ya ɓuya a cikin birnin Kano kusa da gidan tsohon IGP of Police Hafiz Ringim yana jinyar harbin bindiga na tsawon shekaru biyu. Wanda karya ne a ce ba a gano shi a wannan gida ba a lokacin. Da masu iko da tsaron Najeriya sun so kashe shekau da sun kashe shi a ranar da sojoji suka kwace iko da babban sansanin shekau na sabilin huda da ke yankin farisu a cikin jejin sambisa lokacin da suka isa cam zero suna dabda kama shekau sai umarni ya zo daga sama cewa su ja da baya ana so shekau ya rayu ne kawai domin akwai manyan maciya amanar tsaron Najeriya waɗanda suke cin gagarumar riba da rayuwar shekau muna roƙon allah ya mana ganin allah ya mana maganin shekau da maciya amanar tsaron najeriya waɗanda suka mayar da ta'addanci boko haram a matsayin hanyarsu na neman kuɗi to kamar yadda kuka gani wannan shine batun da shi datti a salafi ya yi akan wannan mutuwa ta shekau da ake batun an ce wato ƙungiyar nan ta iswap ɗaya ɓangaren da wato yake cikin ƙungiyar ta boko haram wanda suka rabe biyu aka ce sun kashe shi ɗin inda datti a salafin ya bayyana gaskiyar cewar shi wato shekau ɗin bai mutu ba yana nan da ransa inda wannan batu ya tono allura da garma wato inda allura ta tono garma akan wannan batu inda datti a salafin ya binkito ya faɗi wasu lamura akan tsaron najeriya inda yake ganin cewar babu shakka da masu mahukunta tsaron najeriya sun so kashe abubakar shekau da tuni sun kashe shi kamar yadda kuka ji ya lissafo abubuwa guda uku banda datti a salafi ya yi wannan magana da kwata-kwata wani har ya mutu ba zai taba sanin cewar shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya taba zuwa kano ba to kun jima har jiya ya zo ta harbin da aka yi masa a kano kuma kusa da gidan igp kamar yadda shi wato datti a salafin ya bayyana babu shakka akwai lauje cikin nadi akan wannan batu kamar yadda datti asalafi ya zayyana waɗannan batu haka zalika kamar yadda datti a salafin ya faɗa kun ji cewar Ƙungiyar wato sojoji waɗanda suke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ɗin sun sha kai farmaki sun matsi shekau sun kusa kama shi don su kashe shi sai umarni ya zo a ce su kyale shi kar su taɓa shi. To kaga cewar wannan abu babu shakka akwai kulli wato nauje cikin naɗi a cikin wannan ƙungiya ta Boko Haram ɗin. kamar yadda shi datti a salafin ya faɗa babu shakka akwai wasu manyan dakaru na tsaron najeriya da suke amfana da rayuwar shekau wato suna fitar da kuɗaɗe a mazaunin ana yaƙi da boko haram amma kuma ba yaƙin ake yi da ita ba kawai ana danne kuɗaɗen ne ana cinye su babu shakka wannan ba ƙaramin abin mamaki ba ne ba a ce gwamnati da take da makamai take da ikon siyo makamai a ce wata kungiya can daban ta kai har shekara goma sha tana fama tana fafata yaƙi da gwamnati babu shakka wannan ba ƙaramin abin mamaki ba ne ba shin a ina ƙungiyar boko haram suke samun makaman da suke yaƙar najeriya ko kuma ce suke yaƙi da sojojin najeriya babu ƙaƙƙautawa Shin a ina kungiyar 'yan Boko Haram duda suna ɓoye a cikin jeji a ina suke samun abincin da suke ci? Shin marasa lafiyan su idan ba su da lafiya a ina suke samun maganin da za su yi masu magani? Shin kungiyar Boko Haram sukan hau motoci da kuma babura domin su gudanar da wato hare-harensu? Shin a ina suke samun fetirin da suke zubawa ko kuma kuɗin da suke samu suke wannan sufuri? Shin kungiyar Boko Haram in banda akwai lauje cikin naɗi ya za a yi a ce har yanzu ta kai wannan kadami na shekaru aru-aru suna gwabza yaƙi da kungiyar sojojin Najeriya a ce har yanzu ba a ga bayansu ba. To kawo kuwa wannan abu sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una. To dai wannan rahoton kenan muke dauke da shi a halin yanzu kamar yadda kuka ji datti a salafi ya bayyana wasu hujjoji inda ya ce shekau din bai mutu ba kuma inda ya bayyana cewar da an so kashe shi da tuni an kashe shi yana ganin cewar gwamnati ce bata ga damar kashe shi kaudin ba in ji shi da ti a salafi da fatan allah ubangiji ya mana maganin dukkan abin da yake damun najeriya akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa allah ubangiji ka tona asirin dukkan waɗanda suke da hannu akan irin waɗannan abubuwa allah mun gode maka a bisa rayuwar da ka bamu ka ɗora mu a bisa doron addini Allah Ubangiji ka ɗauki ranmu a cikin addini ba tare da mun kauce hanyar ka ba. Mai saurare idan baka taɓa dangwala mana alamar subscribing baka dangwala mana alamar subscribing a wannan tasha tamu mai kawo maka labarai da ɗumi-ɗumi ba ƙaƙƙautawa.